وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير وعلى آله ساداتنا المطهرين وعلى كل من تمسك بهم بإحسان من الصحب والتابعين وسائر الأمة إلى يوم الدين أما بعد sakamakon zance da ya zo min daga 'yan uwa bisa ga sauya magana ta da aka ce wasu da tsoron Allah ya musu karanci suka yi suke iyar da ita bai bai suke canja min ita sama a ƙasa hakikar abin da nake yaƙa nake kawarwa suke ƙoƙarin su kuma nasabta min shi da tabbatar min da shi to shi ne na ga cewa kamar da masu magana ke faɗa waƙa bakin mai ita tafi daɗi mafi kyau a ah, inda da ƙarin bayani takaitacce tunda abu ne mai faɗin gaske ba zai yiwu a ce in tauna shi babi-babi ba balle fasali-fasali karatu ne na sama da shekara guda wanda kuma yake son ya fahimci karatun sai ya biyo daki-daki daga yadda karatun ya taho har zuwa inda aka yi magana da wasu ka datse ta suke juya wanda irin wannan datsewar ne wasu daga mushirkai suka yi wa kalmar la ilaha illallah suka tabbatar da akasin abin da take iyarwa na saƙo shine kore duk wani wanda ba Allah ba a matsayin Ubangiji ba kuma ma mushrikai ba ne mulhidai ne masu inkarin samuwar Allah sai suka amfani da kalmar suka ce farkon namu karshen naku suna nufin la ilaha su sun tsaya iyana babu wani Allah ko babu wani abin bauta ko babu wani mahalicci mai samarwa suka ce to su sun tsaya iya nan kalma illallahu kuma sun bar wa waɗanda suka imani da ita su ƙarasa ma'ana dai ko kalmar shahada in aka raba ta biyu sai ta zama aka akasin saƙon da take ɗauke da shi ballantana maganar gajiyayye kasashe wanda yake kamanni da za a datso maganar mutum ba a ji farkonta ba ba a ji ƙarshenta ba a da tsakiyarta to a dama ba a ta san ma'adalci ba da haka ya jama'a wanda duk yake tsoron gamuwa da Allah da hisabin ranar lahira ya ji magana daga bakin mai ita duk wani wanda ya nasabta min taɓa alfarman ma'aikin Allah salawatu rabbi wa salamu alaihi ko alfarmar yardaddun sabon ma'aikin Allah to ya mun ƙage kuma tabbas yana da shari'a mai tsayi da ni a ranar lahira domin a iya sani na ma alhamdulillah babban aikin da na sa gaba kuma na sanu da shi a tsakanin al'umma Shi ne kare alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan har gun magautan takan yi daren kure sufurta ka an sha samun munasabobi a wasu sun afka alfarman ma'aiki masu ƙeya da adawa da ni suke cigiyar cewa ina nake saboda iya sanin su sun sani kai da fata kan jiki kan ƙarfi ba ni da aikin da ya wuce kare alfarman ma'aiki har gun magauta sun san wannan shi ma kuma wannan zancen da suke juya mu. irin tance dai kare alfarman ma'aiki ne daga farmaki na miyagun hadisai ƙirƙirarru da aka nasabta masa sallallahu alaihi wasallam ni ko nake korewa to irin wannan ɗin dai shine wato suke ƙoƙarin sai su datse sai su ce wannan abu da na kore ni nake tabbatar da shi kuma a su miyagun hadisai waɗanda na tsaya kai da fata gurin tantance su da nuna al'ummar musulmi cewa ba gaskiya ba ne ba a yi ba ba haka kawai na tsira abin ba duk mai bibiyar abin da midiya ta duniya take kai a yau yake ganin programs da ake gudanarwa a satellite yake kama tashoshi na magautan musulunci da suka buɗe musamman don yaƙi da addinin musulunci bil akasi wata tasha mai suna alhayat kanatul hayat wadda take alkahira a misra da kiristoci suka buɗe ta duk mai bin wannan tasha shaida ne in dai addini ya dame shi cewa lallai ya wajaba a tashi a kare alfarman ma'aiki daga irin waɗannan ƙazaman hadisai ƙirƙirarru domin me waɗannan magauta na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da irin zuwa waɗannan ƙazaman hadisai suke amfani suna farmaki kan ma'aiki suna rushe annabta suna rushe musulunci kai har ma saboda samun gangara sai su buɗe filin yin waya amma ka ji shuru babu wani taɓuka komai galiban sai mata sai ƙananan yara suke kira kuma sun kira su fata-fata da su ya zama a ƙarshe a gama shiri su cikakkiyar nasara a zahiri hatta kai ga ridda ni na gani a jazira shekara kusan hudu baya ko biyar sun yi program kan ridda a ƙasar misira suna cewa ta haura mutum miliyan biyu daga wannan abin da ake raina wannan shekara sama da biyar akalla za a yi biyar in ba a fi ba na ga wannan program wannan takaicin da ya sa na tafi har misira na yi tikiti na yi biza na sauka a misira na nemi mu zauna da shi mai yin wannan program mai suna akhrashid wanda nake ce masu akh suka yi min hanya hanya suka ki bari mu haɗu da su har kwanuka na suka ƙare suka zuba sharuɗa waɗanda suka zama ba zan iya cika su ba da ƙarshe na jiyo ba wai anan na fara ba sai da na bi su haccan kuma har gobe cigiyar nake mu samu damar da za a zamanantar da al'amuran mu dinga yin kwabo da kwabo da shi saboda ni idan mutum ya kalli programs ɗin wannan mutum zai samu damuwa ta hakika sadda zai buɗe buhari ya jala ya kewaye lafazi ya ƙalubalanci musulmi manyan lakcarorin jami'atul azhar da shehunan ƙahira da ma na duniyar musulunci suna kallonsa abin takaici ka ji shuru ko kuma a samu wanda suka yi ƙarfin halin kiran amma sai ka ga gwamma ma ba su kiran ba domin ba sa iya taɓaka wani abu saboda me a gurin su waɗanda hadisai sai yayi ne suna kokawa ne gurin tabbatar da hadisan ta wata fuska wanda ba za ka iya ba yanzu bisa misali hadisin mace da da Buhari ya ruwaita 5120 annamar a ja'at ila rasulillah ta'ridu alaihi nafsa ya ce wata mace ta zo gun manzo Allah ta bijiran masa da kanta qalat ya rasulullah alaka bi haja ta ce ya ma'aiki Allah kana da bukata ta fa qalat bintu anas yar anas ta ce ma aqalla haya a hawa sau atahu wasau sau atahu lalle ba ta da kunya kunyar ta ta karanta wa sau atahu wa sau atahu wannan abu ya munana wannan abu ya munana qala sai anas ya ce ya khairu minki ragibat fin nabi ai ta fi ki alkhairi kwaɗayin annabi te ma'ana sha'awar annabi te to duk in ka tsaya ɓata lokacinka da dabaru da kaucewa cewa aure ne wani aure ce ƙarshen abin abu biyu sai ya zo ya zama maka tarnaƙi ya hana wannan tawilin karbuwa abu na farko dai ita 'yar anas da anas yake gaya hadisin da ta ce wasau a tawo wasau a tawo ba ta fahimci aure ba ne da ba ta kira ci abu ya munana ba inda magana aure ake shi kuma anas bai mata taƙibi kan wannan ba yadda ta fahimta aka yi batta wannan tarnaki na ɗaya kenan faɗin ta ma aƙalla ya awa sau atawu wa sau tawa. abu na biyu hadisi na yana da wasu hanyoyi da suka fito da wannan abin da mafi munin bayyana idan misali mutum ya tafi cikin muslim shida zai ga dai hadisin gashi daga anas ɗin da wata sigar da take kore duk tawilin da za ka yi cewa namur atan kana fi akali ya she'u ita ce dai wannan ɗin. wata mace wadda take da taɓin hankali qalat ya rasulullah inna li ilayka haja ya rasulullah ina da bukatarka inna li ilayka ina da wata bukata zuwa gare ka fa qala ya umma fulan yace mata ummu fulan unzuri ayyasika shi ta aqdiya laki hajataki yace ki samu asikak jam'u sikka ki samu wani kwararo mai duhu da loko a ciki shine sikka wanda yake da loko da zurfi wanda na za a faku ciki ba tare da ido ya ga mutum ba sikka kenan to ki samu irin wannan gun ki je hatta aqdiya hatta aqdiya laki hajataki in zo in biya miki bukatarki wannan wace irin bukata ce wannan wace irin magana ce wannan wace irin riwaya ce ma'aiki a gidansa mace ta mai magana ta ce tana da bukatar sai ce ta tafi ta nemi kwararru loko ta shiga ta jira shi me yasa ba zai a biya mata ba anan in ka ce magana aure ce dama shi aure haka yake ca nake batun sadaki ne batun shaidu ne batun ɗaura aure za a yi aka ce tafi ki je ke jira na in zo in biya miki bukatar ki muslim ya ce fahala ma'afi ba a durkiya ta faragat min hajatiya ya je kaɗaita da ita daga shi sai ita halaki ne fi ba a durkiya irin waɗannan hanyoyi wanda sikka ta fara min hajatiya ta biya bukatarta duk duniya har yau ba wanda ya faɗi bukatar nan ya ce mace ta ce tana da bukatar ɗa namiji ya ce ta je ta nemi kwararru ta jira shi gashi can a wata hanyar shi mai ba da hadisin nan ya faɗa cewa ta mace ta ce da annabi kana da bukata ta esta ta ce abu ya munana abu ya munana ya ce a kwaɗayin annabi ta duk wata hanya da zaka biyo ka hanyoyin hadisan sai ka sun rushe duk tawulin da zaka yi al'amarin da ya sa hatta irin su ibn hajar da suke da kulumbotan ta lauya zance bai iya tawilin hadisin ba a koma cikin fatul bari a duba wannan hadisi cikin mujalladi na tara gashi za a same shi shafi na tamanin 89 insha Allah za a ga tabbatar da wannan abin da mummunar ma'anar nan ita ya tabbatar yace fil hadisai ni jawazu abdul mar'ati nafsaha ala rajuli wa ta'rifi ragbata hafihi wa Allah gadadata alaiha fi dhalik waɗannan hadisai guda biyu wanda wani murɗi yayi a nan hadisan daban-daban ne hanyoyin karɓar su ma daban-daban ne amma saboda munin abin ya yi wannan murɗiyar mai neman bayani cikakkiya da bi karatun da na yi na yi bayani warawar gwari-gwari da kowa zai fahimci munin abin ya ce hadisan suna nuna halaccin mace ta bijirarwa da namiji kanta da sha'awar ta gare shi kuma babu abin kunya gare ta dan ta yi haka ya ci gaba da cewa annal ta arzul mar'ata nafsa alayhi bil ikhtiyar lakin la yanbaghi an yi laha halabin raddi bal ya yakfi sukun shi ma kuma ta zo ta ce tana buƙatar sa hadisi yana nuna zai iya amsa mata sai dai ba sai ya fito ƙarara ya faɗa ba ya yi shuru a aikace kawai ya nuna in har ya buƙatar ta wannan shine abin da magabatan suka ce magabata ga gashi su ne abin da wannan shine wanda ake cewa la hijrata ba'da al-fatih ba wanda ya buhari sharhi kamar na fatuhul bari to abin da zaka samu kenan a ciki me cewa juyawa ake ba haka magana take ba to ga waɗanda ake cewa a tambayar suka fi kowa fahimtar magana nan shi ya san abin da ake nufi kin haka ya tabbatar to irin su rashid din nan ko sharid da magautan ma'aiki yanzu fa suna bi ne suna ɗebo irin wannan ƙazamar riwayoyi suna rusa musulunci ana ta ridda an ga yin a yaman an samu ridda jama'iyya daga irin waɗannan programs da suke in ka ɗauko hanyoyin hadisan za ka lati a kuzu biyar da rasulullah fatan ɗaliku biya su sha mace na kama hannun annabi ta tafi da shi inda ta ga dama me ma'anar kama hannun annabi ta tafi da shi inda ta ga dama fi ya cikin biyan bukatarta wanda in ka koma cikin muslim ka samu 2226 ibnu maja 4170 da da da da bakwai a bukharin ma dubu batun mace ta zo ta kama hannun annabi ta jashi ya je biya mata bukata ya jama'a sai a faɗi wacce bukatar ce inda ba dama kofa ake son budewa ta tuhumar ma'aikin Allah alaihi ba mace ta kama hannun namiji me zai zo a tunani to wannan ko an sa kaidin ma zai zama akwai taba alfarma domin su suka ruwaito dan Aisha tana rantsuwa hannun Annabi bai taba taba hannun wata mace da ba matarsa ba sai ku yangasa kuma yau gashi wannan riwaya tana cewa ba haka bane a al'adarsa ce ma mace ta kama hannunsa ta ja shi ta tafi da shi kwararo ya biya mata bukata ya jama'a irin waɗannan hadisai su yanzu magautan musulunci suke dawa suna rusa mana addini akan irin su ne na je har misra domin me ni alhamdulillah ta kan eh, itibari da kiki na samu yaƙinin babu waɗannan hadisai ba a yi su ba da ɗai tatsuniyoyi ne ƙarairayi ne ƙagaggun labaru ne wanda ne laifin da waɗanda suke cewa na yi zagi wannan da nake cewa ba a yin ba shine zagin sahabi saboda wani shi sahabin da ya ce an yi ka zage shi tun da ka ce ba a yi ba kenan a bar annabi da datti shine zaman lafiya to ni a gani na mu wanke annabi a ko ba komai shine ginshikin addini na ɗaya kenan na biyu kuma shine gaskiyar abin da ya faru na biyu kenan na uku duk wanda zai rushe a muƙabilin ginuwar annabi to lallai ya rushe duk wanda annabi zai rushe a mukabilin ginuwarsa lallai wannan mutum haramun ne ya ginu kuma irin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba suna nan na kawo barkata yanzu mu ɗau wannan in kai tawilin waɗancan hadisai ka ce ba haka eh, kai yanzu ka kafe wanda su ibn hajar duk ba su gane wannan abin da yanzu kai za ka ce ma'anar hadisi ni na juya maganar hadisin anas yanzu wannan littafin da yake hannu tarihu dimashka na alhafiz abil qasim ali bin al bin hibatullah bin abdullahi shafi'i al-ma'ruf bin asakir ibn asakir dimashki ya rubuta shi idan ka ɗauko mujalladin nan da yake hannuna na 43 ka buɗe shafi na 211 za ka gani anas ya kawo wani hadisi wanda duk duniya ta taɗu ba da za a yi tawilinsa ba da za a yi a wanki ma'aiki in ba tabbatar da rushewarsa a kai hadisi ne ƙazami mafi muni daga wancan ya koro shi da isnadin da shi ibn sakir ɗin da ya ka hadisin ya zo daga bana ko kawai rusa isnadin ya kasa amma me yake faɗa hadisin yake cewa da kala alayyan nabi sallallahu alaihi wasallam fi juma'a wani wa nafidu alayhi shay'an min alba ya anas gusuluka lil juma'a am lil janaba gusluka lil lil janaba da muni ma fassarar hadisin kansa fa qultu rasulullah lil janaba فقال النبي يا أنس عليك بالحبيك والفنيك والضاجئين والمثنين والميسين وأصول البراجم وأصول الشعر وسني عشر نقبا من سبعة في وجهك في وجهك ورأسك وسنين منها في سفليك وثلاث في صدرك وسرتك فوالذي بأسني بالحق نبيا لو اتصلت بأربعة أنهر بأربعة أنهار الدنيا سيحان وجيحان والنيل والفرات لم تن ولم ثم لم تنقيم للقيت الله يوم القيامة أنت جنوب ko gashi dai yadda ya koro hadisin ya ce sun yi sai ya ce kala fa qultu ya rasulullah na ce ma kyala wa mal habbaika wa mal fannaika wa mal dagidaini wa mal masdaini wa mal misani yace tambayi annabi me waɗannan abubuwa me ma'anar su fa akhadha bi yadi fa auma ilayya fa auma ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fa tuna fa a farkon hadisin ga yace dakhala alayhi ana afidu alayya shay'an min alma kina aban daki kenan wanka a kuma wannan yanayin ne duk abin da yake faru wannan ke faruwa Ya ce me fa'au ma ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi an fa lahiqtuhu fa akhadha biyadi fa ajlasani bayna yadayhi a wannan yanayin wa qala li ya anasu amma labbaika la haikal fawqani wa amma fandaika fannaika fa fafuka fafuka sufulani wa madhagidani wa malmasnani fa huma usul afkhazika wa amma almisani fa tafrishu uzunaka wa amma usul barajimi fa usul alazafirika fa wallazi ba asani bil haqqi yakun yanzu wannan wata tawili za ka yi wannan ibn asakiran da ya ka hadisin kansa ya kasa rusa kuma isnadinsa ya tabbata hadisi ya inganta zuwa ga anas ya faɗi wannan wanda yake fassara sa hadisin shiga haibar da yake ta faɗa su wannan hadisai da ƙazamai kala kala kala kala gashi nan ƙarara ya fito ƙarara maganar miye wannan duk tawilin da zaka yi ya rushe shi anan cewa ga manufar waɗancan hadisai duk da yake ta su maganar saukar ah, gair ulidar wanda bukhari kansa babi yayi ya ce shi sunan babin ah, su abin la'akari da su babi fi kum ah, fahizi su abin da suke la'akari da shi a riwaya isnadi ba ma'anarta a addini ba ba addini ba ya ce isnadi suke kallo komai munin magana in isnadi ya inganta su za su karɓe ta dukkanta in ba ta da isnadi za su aji sunan babin kenan tadda na zo zan bajir da babin nan na aje har kuɗi masu makudan kuɗi lokaci mai tsawo ina kalubalantar masu ɗan kage kage suna canjan zance cewa su fito da fasalin duk suka kasa daga radda na fito da shi zuwa bayan da ya tari jama'a irin wannan na fitar da ya fi ɗari amma sun ɗauko abu guda ɗaya sun datse sun juya shi shi ma guda daya. kuma abin nan ni korewa nake magautan musulunci suna amfani da gurin rusa addinin nan da rusa ma'aikin nan namu da haka muke ƙoƙarin tsarkake ma'aikinmu kuma ba da san rai ba da faɗar gaskiya sai kuma a samu wasu yanzu su koma su dinga caccanja zantuka yanzu hadisin bintu milhana sai eh, mace ba ana cewa wai an ce ittaka inda kuna ta ana ana zame zame wai ba ci aka yajin gina jikinta ba ittaka inda in tana da wata fassara nuna wani malami da ya fassara ittaka inda ba da ma'anar jingina jikinta ba kawo malami ɗaya dukkan su sai ittaka inda ma'ana jingina jikinta kuma a me yayi tun ba zai kai dariya to dahikan nan karatu ya fito domin kowa ya sani a riwayoyin ba dahikan nan a mafarki ma ne yayi dariyar kenan ittaka inda ma'anarsa a wannan yanayi na ittika'i inda a sannan yawan na mafarki kuma a me mafi munin wasfi wai kwarkwata ake kama annaba a kansa wanda shi kansa wannan ya kamata mu kishin ma'aikin Allah sadda da aka kiran kwarkwata ma'ana an kira kazanta an kira dauda an kira ratsin tsafta an nasabta su ga wanda duk aka ce ana kama masa kwarkwata a jika an san abin da yake kawo kwarkwata musamman ɗa namiji ɗa namiji da kwarkwata shi kansa wannan cin mutuncin ya isa wanda kuma gashi wai mutane ba wannan ne dame su ba sai a dinga wai an juya an juya aka juya wannan magana iya ita ta cewa an kama kurkwata bata isa musiba ba mu mu ta cewa annabin mu kwarkwata ce jikinsa ake kama mace kuma mace nan da har yanzu an rasa ta'arifin wace ce ka tambaye su wace ce wannan sai kama kame kama kamen ba hujja kwanaki wani malami ya faɗi wannan ya ce ibnu wahab ya ce yakun ba annabi ce na kalubalance shi ya kawo nasabarta da annabi babu na kuma kawo masa hadisi cikin bukhari da annabi anas din yace annabi ya ce dalilin da yasa yake zuwa gidanta jin kanta yake an kashe dan uwanta tare da shi ina magana cewa ya ba basa shi bai san haka ba shi annabi anas bai san haka ba daga ba suka kirkire ta amma buhari yana nan cewa tausayi ne yake annabi ya je ta dafa mai abinci ya kwanta shimfiɗarta ya jingina jikinta ta kama kwarkwata ya yi bacci a jikinta saboda tausayi haka yake a bukhari ya ilahi jama'a kamata mu kishin addinin mu mu kishin annabin ni idan kun fi karfi na kuna ga za ku yi mutsike ni za ku tunzura hukuma kaina su wannan daulolin na duniya da suke amfani da wannan hadisan suke ruguza addinin za ku iya musu wannan abin yanzu da kuke ci ai mun za ku tura musu jami'an tsaron Najeriya gaba ɗayan su gaba ɗayan jami'an tsaron Najeriya a kun san a gaba ga waɗannan dauloli ba su isa bataliya ba gaba ɗayansu daulolin da yanzu ke yakar musulunci da waɗannan abubuwa kwanan nan shugaban ƙasar faransa ya fito ya kikkita ma'aikin allah da irin waɗannan hadisan suka dogara a kan su ne zanen da aka yi da su ne me kuka iya yi kawai ce kar a sai kanta an koma kowa su yaki dan ko kun siya ko ba ku siya ba tattalin arzikinsu ya wuce magana dan cinikin na ƙasar afirka matalauce ƙasar da kullum a cikin ba mu sadaka suke ba ma mai ba da sadaka hannun najeriya buɗe tafinta kullum irin paris club sadaka mafi tsoka daga faransa take zuwa faransa sadaka take ba wa 'yan najeriya ba ta wani buƙatar su sai kanta kuka su siya da tana buƙatar cinikinsu da ba ta dinga ba su sadaka ba paris club ya fi kowanne sadaka kauri da najeriya take samu daga waje faransa ce take ba da ita da haka ba ku san me kuke ba ku sani mu tsaya mu yi tawaye cikin littafan nan da aka yi wa annabi zagon ƙasa a ciki inda gaske muke a faransa ba faransa ba na da za ku yi mata in kun ce ni a farmin masu yakar annabi da waɗannan abubuwan za ku ce a far musu za ku ga commissioner of police ya je yaƙi faransa za ku ce mai yaƙi denmark ko germany ko ingila ko america wanda anan abin ya tutu za ku ce mai commissioner of police ko ig ya tura jami'an tsaro su je su far musu a'a kowa kun san wannan wasa ne ba zai yiwu ba to ashe mai gaskiya mu yi tawaye na gaskiya kan littafan da suka yada shar domin gashi nan duk wanda ya san bayanai na zai ji ba da san rai ba ba da karfi da karfi ba da hujjoji nake fito da dalilai cewa ba a yi ba kage ne ƙarya ne ga yadda abin ya faru na mu haramin nan na yi karatu cikakke a ɗakin na na maimuna matar annabi akai wannan mafarki tare da ita yake kwance yi wannan mafarki ummu haram annabi bai taba zuwa gidanta ba ko sau ɗaya din nayi bayani cikakke da ka dai takaice shawara ta ga masu sauraro su fahimci cewa aiki fa nake gagarumi na kare addini kare ma'aikin Allah cetan musulunci daga rintsin da ya taso in ba a dafan kan wannan ba ba a yaƙi ni ba wanda duk bai dafan ba bai kamata ya yaƙi ni ba in kuma wutan nan ba ta taso za ta cinye kowa ne mafi yawa daga malaman nan sun gane magana ta abin da yasa suka burtse da gangan suke min jafa'i suke min kage shine suna ganin kamar idan aka bari wannan koyarwa ta fahimtu waɗannan hadisai aka killace su cikin biyu sun samu kansu a matsala ɗaya ko dai haƙurarsu da karanta hadisan nan a ganin su shaɗan ya raya musu cewa sun waya ce gare su su sun gaza gane wannan hadisai wani ne ya gano musu su ba za su yadda da wannan ba ko kuma a'a su ci da ƙarfi su ci gaba da koyar da waɗannan hadisai wanda kuma an yi bayanin hakikar su kwasan karya ƙarya ne shi ma wannan ba zai yi ba to wannan ta sa suke ta wannan yunkurin can a rufe muryata a hana na zance a taru a taron dangi kaina wanda a saɓaninsu da a kan Allah ma sun ce sun yafe wa juna amma sun ce ina taɓa Habbai. da haka ni babu yafiya tsakanin da su wannan agunsu Allah sai yana sama yana kuka yana dariya yana hawa yana sauka wannan kuma nasu allan aƙida ash'ariya ce da shi sun ma bambanta a allah bambancin da ba mu haɗa amma sun ga cewa allan bai kai a yi wannan eh, a kansa ba a haɗu a kan manzan allah wannan na ganin iyayensa kafirai ne wannan na zagin iyayensu na kafirta su wannan kuma da yake ganin su mumina ya ce ya yafi a haɗe mu dai yaƙi masu taɓa sahabi to ya ilahi sahabi ya fi allah kenan sahabi ya fi annabi ya fi iyayen ma'aikin allah kenan kun yafe wa junanku kan saɓaninku na aƙida da har abada ba zai haɗu ba ibnu ya faɗa ƙarara da mai aƙida a sha'ira gwammakir abin nan mushirikan makka yana nan rubuci gwamma mushirikan makka da a sha'ira yana nan cikin littafin ibnu taimiyya yau kuma da mutanen ibnu taimiyya da a sha'ira suka haɗu suka ce sun yafi juna akan su kara sahabi a su ibnu taimiyar nan babar ma'aiki yar wuta ce mahaifinsa dan wuta ne amma daidai lokacin da hadisi zo daga annabi ya ce da wani sahabi dan wuta ka ce a ce ka raina annabi amma cewa da babarsa ya wuta ba a raina shi ba cewa da babansa dan wuta ba a raina shi wannan wani irin tunani ne ta ka dai a takaice jama'a waka a bakin mai ta fi daɗi wannan shine hakikar abin da ni nake faɗa nasabta annabi cin zarafi su kai kuma su suke zagin annabi ni korewa nake in sun ce ban gane fassara ba to alhamdulillah an zo gurin ita gwamnatin kano ban san me ya hana ta ta haɗa ni da su mu zauna ba don su ganar da ni a shirye nake wallahi azim su fahimtar da ni hadisan nan in karɓa kuma ai abu na tsakani da Allah malaman nan da suka fito suke ta mun kage su za su fito mu zauna da su amma ba za ta yiwu ba yanzu kuna tunzura jama'ar gari cin amin buri sai an ce za a zauna da ni ku ɓuya ku ce da yara za a zauna to kuma jama'a da gudunmawar ku gurin raina muku hankalin da suke ya kamata duk wani babban malami da a yanzu aka nuno shi ko a mimbarinsa na juma'a ko a makarantarsa ta alhamis ko a makarantarsa ta fage yana farmin turar da duk za a zauna don tantance karya daga gaskiya kan maganganun da nake ya zama shi da kansa zai zo mu zauna da shi ba magana a ranar ce ban isa ba amma a yanzu na isa yana magana kaina sai da za mu gaba da gaba da shi ya ce sai dai bar ni da yara a'a in dai zato zama za a yi na Allah to a mutsike kan ba jela duk malamin da yake cewa ban gane fasara ba don Allah hukuma ki amsa wannan kira nasu ki haɗa mu da su mu zauna su ganar da ni ya fasara take kuma a shirye nake in karɓa sai dai idan fa gaskiya ta bayyana tare da ni to kamar da na saba faɗa kullum ni ban da ra'ayin ci a hana kowa wa'azi ban da shi ko a lazumta wa kowa ɗaukar fahimta ta balle in ce a farɗa wa mutum in ce a zubar da jininsa Allah ya tsare ni da wannan wannan ta'addanci kenan kawai abin da nake faɗa in muka zauna da malaman nan masu ta haushi yanzu a kaina wanda ake ci haushen kare na kofar gida in an ce za a zauna su ɓuya su tinga a turo sunan yara su ce da yara za a zauna amma yanzu suna amfani da christmas su gun kunna mun wuta a gari sai dai suna tsoron mu zauna da su magana ta gaskiya dirar da gwamnati ta yi adalci ta haɗa ni da malaman nan muka zauna gaskiya ta bayyana ɓangare na ta kamata a ja musu layi su yi harkar suntawa ni ba na kira ga gwamnati a hana kowa fahimtarsa ko a lazimta wani sai ya faɗa abin da wani yake faɗa ko a halatta jininsa don ya yi wata fahimta a addini illa da ni abin da nake cewa ba zan taɓa bin irin waɗannan hadisai da suka zubar da ma'aiki suka rusa annabtarsa suka rusa musulunci kuma da hujjojina ba da ka nake ba kuma in magana nan ta Allah ce cewa gwamnati faɗa musu magana ce ta ilimi ga sun littafai na kyau da ni yanzu gashi na ɗauko wannan tarihi da mashka ne na ibn asakir ba rigimar gwamnati ba ce ka je in baka da shi ka siya ka duba inda wani bayani da zaka yi min kai wannan ifatul bari ne gashi fassarar da nake wa hadisin nan ita ibn hajar ita yi gata a ciki ka duba naka in ba haka yake ba shikenan mu zauna gwamnati tsara naman kira su kira ni dan a kashe wannan wutar ke ma ki samu hutu suna ta cewa goya mun baya kike yi dafa mun kike yi gwamnati dafa mun take yi saboda ta ki zubar da jini na wanda na imanin sun fi ni kusa da gwamnati na imanin gwamnati ta fi kaunar su kaina na yi imanin gwamnati ta fi jan su jiki fiye da ni ni ba ta komai da ni ma da su take komai amma me yasa gwamnati bata afka min ba yadda suke nema saboda gwamnati ba mahaukaciya ba ce gwamnati tana sa karatuttukan nan ta da tun daga kan jami'an tsaro zuwa su masu mulki zuwa masu dokoki a hannu suna bin karatuttukan nan na wasa rai sun kuma gane masu mun kagen nan ba su da gaskiya ko ta kwab wannan shi yasa suka ki afkan ba dan na fi ku a gunsu ba a hasali kun fi ni ma dan da ba zo ana hurɗa da ku ni an ware ni ba ba abin da za a gani na gwamnatin a gani amma kullum suna gindin gwamnati kuma duk bukatunsu gwamnati take musu ni ko a faɗin bukata ɗaya da gwamnati ta taɓa mu to ya haka kuma ta tafi sona ku ne a jikinta ku take kula da ku ku take harka da ku ku ta ba kujerun makamai take ba wa duk wata a haka kuma ni tafi so dan rashin adalci don haka magana ta gaskiya magana ta gaskiya a ah, gwamnati mafitarki mai sauƙi ce gwamnati kike ta jan wannan al'amari yake tsawo kawai a haɗa zama malaman nan duk sun nuna kansu wani yayi a makarantarsa ta alamis wani yayi a unguwar fage wani yayi a tirayim wani waɗannan da suka nuna kansu nan suka fito suke mun ƙarya wani aka bara yayi ran alhamis to ba magana za a zauna ka ce ka sa ka buya bayan ka fito ka faɗa har ka ba Allah kwana bakwai ga yadda kake son yayi ma in bai maka yadda kake so ba za ka gaurai da shi shi ma za ka sa mai zanga-zanga to yanzu lokaci yayi da za ka zo mu zauna da kai ya ce ka ce ka baje da hadisan nan ganewa ne ban ba duhun kai ni da ni to ka ganar da ni na shirya zan kwantar da kai in karɓi gyaran da haka duk malaman nan sun gama ayyana kansu an sani daga bangaren izala bangaren salafiya bangaren kadiriya kowane bangare sun nuna kansu kawai rubuta takardar ga ya za a yi ba wani topic da ya wuce kowannen su ya ce hadisan nan ba haka suke ba a haɗa ni da su su ganar da ni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin